Um, sunana Jamilu Muhammad wanda aka fi sani da ɗan Sholi kuma zan yi playing role ɗin Koskoro still there acting na maye ɗin. Ai masu kallo abin da kawai zan ce muku wannan shirin na daban ne saboda ya fi na farko an shirya mara yanayin ɗaukan shirin da jaruman da aka ƙara zubawa. daga iya dan talla da aka yi kaɗan za ku fahimci cewa an sako mutanen da da babu su sannan kuma an inganta yanayin ayyuka da kayan aiki da komai ya bambanta kawai ku saurara ila kwala farin wata sha kallo